Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. satar mutane take ƙara samun gindin zama a ƙasar nan, kwatsam kuma sai aka jiyo majalisar dattawan ƙasar nan tana ƙoƙarin samar da wata doka ta ɗaurin shekaru goma sha biyar ga duk wanda aka samu ya biya kuɗin fansa domin karɓo ɗansa ko matarsa ko ɗan uwansa. Ƙaƙa ƙara ƙaƙa. A nan Kano ma har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar da kuma zillimi sakamakon yadda aikin 'yan daba da kuma ƙwacen waya ke ƙara ƙamari sai a biyo mu don jin yadda jami'an tsaro ke ƙoƙarin shirya wani gangami domin fatattakar ɓata gari. Za mu je da rundunar 'yan sandan Kano ta aiwata neman wani mai taɓin hankali ruwa jallo bisa zargin sa da yi wa gilashin motar 'yan sanda rotse sannan kuma ya yabi baburan a sau ɗaya bayan ɗaya na faffasa musu gilasai.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 za mu leƙa batun jirgin tallafin buwa wato dai jirgin arziki irin albarka na attajiri alhaji abdulsamad isiyaka rabiu da ke ci gaba da ba da tallafin kayan abinci niki-niki a wannan lokaci dai wannan gidauniya ta buwa ta ci gaba da kai kayayyakin abinci zuwa kafafen yada labarai na jihar kano inda a yau aka kai kayan abincin gidajen rediyon garanti da pyramid da ma nasara da aminci da kuma rahama rediyo har ma shugaban sashen labarai na rahama rediyo malam nafi yahaya ya yi godiya da sa albarka ga wannan gidauniya ta Abdulsamad Isiyaka Rabiu. a madadin sauran kafafen yaɗa labarai da aka kai. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida na Rahama na radio da TV baki daya muna godiya sosai Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara musu yalwacin arzikin su baki daya. An karbi akwai man girki roba konce galan 20 akwai spaghetti katan 20 akwai gero buhu 20 akwai shinkafa ita ma buhu 20 wato sai kuma sukari shi ma buhu buhuna guda 20 kowanne muna godiya sosai. Kamar yadda aka saba ma dai wannan gidan sarauniya ta kai waɗannan kayan tallafi gidan da ake kula da masu fama da yiyan fitsari da ke kwalli. Har ma mai kula da wannan gida Hajiya Hauwa Bello Umar ta bayyana farin cikinta da kuma sanya albarka bisa wannan kayan tallafi da aka kawo. Wanda suka haɗar da kayan abinci da atamfofi da kuma yaduka. da ma kuɗin ɗinki. To alhamdulillah mun yi wa Allah godiya mun yi wa kamfanin Buwa Foundation godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna an kawo mana atamfofi na patient guda talatin na marasa lafiya kenan guda talatin da biyu da kuɗin ɗinki kowanne an ɗora masa naira ɗari biyar biyar wanda zai yi ɗinki an kawo mana kayan abinci buhun shinkafa guda hamsin mai hamsin taliya hamsin shuga da gero a dafawa wa wa'annan bayin Allah da Allah ya haɗa su da lalura an gode an gode Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai to sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu da gidauniyar za ta sake zuwa Allah kuma ya saka da alheri ga duk wanda ya kwana tashi a ƙasar nan musamman ma arewacin Najeriya ya san yadda harkokin tsaro suka ƙara taɓarɓarewa musamman ma yadda 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da ma 'yan boko haram suka ƙara ƙarfi wajen faɗaɗa ayyukansu A gefe guda kuma gwamnati da jami'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an murkushe su. Amma dai abin da 'yan magana kan ce idan dambu ya yawa fa baya jin mai. Har yanzu dai aikan 'yan ta'adda na ci gaba da da arewacin ƙasar nan. Amma dai kuma a daidai lokacin da ake samun wannan matsala, kwatsam kuma sai majalisar dattawan ƙasar nan ta ce tana nan tana shirye-shirye domin samar da wata doka ta musamman wacce za ta haramta biyan kuɗin fansa ga duk mutumin da aka kama. Wannan doka dai ta tsallake karatu na biyu a zauren majalisar dattawa ta ƙasar nan. Wani ɗan majalisa ne dai mai suna Izinwa Francis ya gabatar da wannan ƙuduri. Har ma da ƙarshe ƙudurin dokar ya bayyana cewa duk mutumin da aka samu ya biya kuɗin fansa domin karɓo ɗansa ko matarsa ko ɗan uwansa daga hannun masu garkuwa da mutane to za a ɗaure shi ɗaurin shekaru goma sha biyar. Wannan fa shine mari ga ɗinka daka To da alama dai wannan kudurin doka da majalisar ke ƙoƙarin zartarwa bai wa 'yan Najeriya daɗi ba. wakiliyar Zanera Garba ladi ta tattauna da al'umma don jin matsayinsu game da wannan doka da majalisar dattawan ƙasar nan ke ƙoƙarin samarwa. gaskiya bana goyon wannan doka saboda ina gani a fahimta ta wani shi kira ga mari ga tsinka jaka ita gwamnati bata samu mana da cikakken tsaro da kwanciyar hankali ba an tsinci kai irin wannan haidi ake ciki kuma sannan kayi kokarin kwatar dan uwanka ta hanyar bada kuɗin fansa kwana makamancin haka a ce kayi laifi idan har ana so wannan dokar mu yadda da ita to a fara samar da cikakken tsaro a Najeriya tukunna gaskiya ni sa an ce wannan yayi kyau dan abin da yake ci mutuwa ƙwarya kenan dan abin da mutane suke yi shine ne yake wa karfafa harkar kidnapping ake goya masa ba in dai mutum zai za a sace mai daya ba da kuɗin banza dole su ma su maida abin sana'a shi yasa suka maida abin sana'a. To kamar da yadda muka faɗa wannan doka fa ta tsallake karatu na biyu kuma abin da ya rage bai buci a dankwara mata guduma a zama na gaba ba. To amma dai za mu jingine wannan batu a nan za kuma tuntuɓi masu fashin baki kan al'amuran tsaro a cikin shirye-shiryenmu na gaba don jin shin wannan dokar ta dace ko kuma akwai gyara a cikinta. To Allah Ubangiji ya sanya a dace. To a yayin da majalisar dattawan ƙasar nan ke ƙoƙarin ƙaƙaba wata doka wacce ta ce a tunaninta idan aka yi hakan zai kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane tunda ta haka ne suke neman kuɗinsu sai kuma yadda sha'anin 'yan daba da ma masu ƙwacen waya a jihar Kano shi ma yake neman ɗaukar sabon salo yake kuma ƙara ta'azzara. Sannan a hankali dai wannan lamari yana samun gindin zama shi ma a faɗin jihar Kano. Izuwa yanzu dai an gano cewar tarin ƙananan yara ne suke rungumar wannan harka tare da yin ƙundin bala. wajen wa mutane waya musamman ma a dandoji idan an tsaya da kuma gurare keɓaɓɓu. To amma fa a lokacin da aka gabatar da hawan sallah an samu tarin ƙananan yara waɗanda suka fito da makamai iri-iri suka kuma dinga bibiyar mutane da zummar za su ƙwace musu wayoyi. wakilinmu Bashir Sharfaɗi ya zanta da wasu mutane waɗanda suka halarci hawa amma kuma da ƙarshe suka bige da gudu domin dai tsira da rai da kuma yoyinsu waɗanda suka yi masa bayani cewar matuƙar fa ba a yi wa tufkar hanci ba to abin fa ba zai haifar wa da jihar Kano ɗa ido ba. ko ana unguwar yalwa da kewaye an samu rikice-rikicen 'yan daba daga goma ƙarshe zuwa lokutan bikin sallah ni da idona a daren sallah na ga zugar 'yan dawa kusan su hamsin suna rigima tsakaninsu, wanda a cikin bikin sallar dan ya yi sanadiyar rasuwar mutum ɗaya. A dai faɗin daban nan dai ba abin da za a ce sai ya allah ubangiji kadda ya maimaita mana wallahi ba abin da ya fita min da hankali sama da wata tsohuwa da aka bangaje ta aka tattake ta. shi ma dai shugaban yan bijilanti na jihar kano alhaji kabiru alhaji da aka fi sani da mk alhaji ya ce yanzu haka tuni shirye-shirye sun yi nisa wajen haɗa kai tsakaninsa da dukkanin jami'an tsaro na jihar Kano domin dai ɗaukar mataki wajen ganin an magance dukkanin masu kwacewa al'umma wayoyi. Na karamar sallah an samu nasarori da yawa. Wannan yawan namu da muka kai mutum dubu ɗaya maka rarraba mutane a wannan masallaci na idi na kohon mata da kuma ofar fatalwa inda martaba sarki ya fito muka raka shi kuma a wannan rana ba a samu matsala ba ta karɓar waya sata waya jikin kunan mata da kuma abun wuya duk mun samu nasara akan karɓar su a wannan mutane domin mun yi hana a yan jigaliya su karɓi wannan wayoyi mun hana su kuma karɓar jaka wato su yan daba kenan wanda suke fitowa daga unguwanni wasu kuma da wasu garuruwa wanda ba san daga ina suka fito ba shi ma dai jami'in yada labarai na rundunar yan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce dambu ne fa idan ya yawa baya jin mai ya ce cakuduwar ƙananan hukumomin cikin birni yana ɗaya daga cikin abin da ike kawo musu tarnaki a wajen aiki a wajen yakar masu ƙwatar wayoyin al'umma da kuma aikin daba. lokacin da muka shigo watan azumi komai ya canja to yanayin aikata laifin ma canjawa yake su suna nan irin yan daban nan so suke su ga taron mutane in sun ga taron nan sai su fake da wannan taron mutane su shigo su yi harkar daba su ko su kwace a watan azumi gaba ɗaya mun kama mutane sun kai guda ɗari da ashirin wanda duk yawanci ko a faɗan daba ko kuma a kwace da suka fito na waya wasu har har ma wato lokacin da ake gudanar da sallar tahajjud tsakar dare misalin karfe biyu karfe uku sun fito ka dawo daga masallaci su tare ka ce za su yi kwace nan ma mun kama da mutane da mun kama mutane a bikin wannan sallar yan daba sama da mutane saba'in. Wani masanin halayyar dan Adam da ke jami'ar tarayya da ke dutse Dr. Muhammad Mudansir Hussein ya ce karuwar kananan yara waɗanda aka fi sani da haifuka jefar da kuma bakin haure da suke shigowa jihar Kano yana ɗaya daga cin abin da yake ƙara ƙamari wajen matsalar tsaro a faɗin jihar Kano. har ma ya ƙara da cewa matuƙar gwamnati ba ta tashi kan irin ƙananan yaran nan da suke goge gilashi a danda suke kuma kwana a railway da dai sauransu ta magance kwararowarsu ba to babu shakka abin da zai faru a kano abin allah ya sauke zai ba wa al'ummar kano mamaki. akwai rashin kulawar iyaye talauci yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sanyawa iyaye ba sa lura da al'amuran da musamman adam hausawa mukan auri mace fiye da ɗaya muna haihuwar 'ya'ya a yanzu ta yadda ba za mu iya ɗaukar nauyinsu ba ba ma iya lura da abubuwan ma da suke gaba ɗaya sai ka ga yaran sun taso babu tarbiyya domin ba su samu cikakkiyar kulawa daga wajen iyaye ba babu ilimi domin iyayen ba su da karfin da za su iya ɗaukar nauyin tafiyar da ilimin 'ya'yan nasu 'ya'yayen sukan taso da abubuwa guda biyu na farko su taso a jahilce babu tarbiyya don haka ba tausayi a cikin zuciyoyinsu za ga yaro ya je ya tara mutum ba ma kawai karɓar waya zai ba sai ma ya illata shi to wannan kenan ma sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan freedom Rediyo? muryar jama'a. To madalla. Su kuwa wasu masu babarin ne sau sun zargi jami'an 'yan sanda da tada zaune tsaye da kuma rashin iya kwantar da tarzoma duk da kasancewarsu masu kwantar da tarzoma. Masu babar a dai sahu ne da unguwar ja'in ɗin suka ce girma girma tusar bako 'yan sanda suka je suka kama wani matashi. bayan da suka kamo matashin suka sanya shi a mota sakamakon zarginsa da wani laifi da ake zaton ya aikata kawai sai a ga matashin ya fasa gilashin motar 'yan sanda ya kuma fito daga motar da gudu inda kuma ya dinka fasawa masu baburan adai sahu gilashi lamarin da ya sanya waje ya jirin caɓe hankalin kowa ya tashi ganin cewar ya fasawa ƙalla 'yan adai sahu guda biyar gilasai ko da yake dai wata majiya ta shaida wakilin mu Abba Isa cewar wannan matashi yana fama da lalurar taɓin hankali amma dai ta yi su 'yan sandan ba sani ba. Wakilin Abba Isa Muhammad ya zanta da wasu masu baburan a sau da wannan matashi ya fasa gilashi wanda kuma suka yi masa bayani kamar haka. Wani ga 'yan sanda ga komai kawai mun to ga ga macen nan a ciki ya zo ya fasa wa mutane sama da mutum goma gilas. Ya fasa wa 'yan sanda gilas ya fasa 'yan a sau gilas kuma an zuba mai. Kamar yaya ya fasa. Idan ma mai mota shi ma ya fasa mai gilas. Kawai gilas yake fasawa a kan. Akalla guda nawa ya fasa. Gaskiya sun fi guda ashirin a iya a sau wanda ya fasa kuma ga motar 'yan sandan tana tsaye mara lafiya ne 'yan sanda suka kamo to ina tunanin ba su sani ba shine ta musu kuma yanzu ya yi wa 'yan sahu wajen guda biyar ya faffasa musu gilas an ce har da motoci eh har mota wani yanzu nan duk saboda ba da hankali babu yadda zai kaga ya ja tafiyarsa kakakin rundunar 'yan sandan kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya ce tuni suka umarci iyayen wannan matashi da ake zargin mai tabin hankali ne da su gaggauta gabatar da shi a gaban 'yan sanda kasancewar ya gudu domin da ya kai shi gidan mahaukata. a zanta wasu da wakilin Abba Isa Muhammad. Abin da aka kufa neman sa wanda insha Allahu an ba su kuma su ma sun dauki alkawari za su zo da shi in sun zo da shi duk abin da ya kamata za a yi za a kai shi asibiti su kansu kuma za a zauna da su don ganin gudun faro irin waɗannan abubuwan duk da yake cewa ma waɗanda ma tsautsayin ya haɗa da kayan su ko motar su ko ababen hawan su daga yanayin sama da suka duba sun ga alamun ba mai hankali ba ne su ma sun masa fatan Allah ya bashi lafiya sun ɗauki kayayyakin da aka yi musu ali sun yi gaba. To wannan kenan Allah ya sanya mu dace. Kafin mu je ga Zinira Garba Baban Ladi da za ta shigo ɗauke da wasikar mu takaico firin inda ranka ya karɓi takardar wanda dattijo mai shekaru saba'in da biyar a duniya. Wannan dattijo ina fama da lalurar ciwon idanu inda za a yi masa aiki a asibitin idanu na Makka. Wannan dattijo mai suna Malam Bala mai lafiya yana neman naira dubu hamsin a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki ido. sai kuma takardar wata dattijuwa mai suna magajiya fahad daga asibitin muhammad abdullahi wa sai wato asibitin nasarawa wannan baiwa allah dai tana neman naira dubu goma a matsayin kuɗin da za ta sai magani sakamakon lallura da suke fama da ita har ila filin inda ranka ya karɓi takarda ta wani ɗalibi da ya samu gurbin karatu a kwalejin koyon aikin jiya da ke buci wannan ɗalibi ina neman naira dubu talatin a matsayin kuɗin da zai registration da fatan za a tara mu musu gaba ɗaya Yanzu kam lokaci ya yi da za mu gayyato Zanera Garba babban Ladi da za ta shigo ɗauke da wasikar mu takaico. Wasikar mu takaico a wannan mako mun same ta ne daga hannun wata baiwa Allah wadda ta ɓoye sunanta. Ta ce lokacin da muka yi aure da mijina sai ya zamanto ni nake juya ragamar gidan da mai gidan saboda yana so na. Haka kawai bayan mun samu ɗa na farko na ce masa zan yi allurar tazarar iyali. ya yi iya bakin ƙoƙarinsa domin ya gaya min gaskiya amma na ce sam ba zai yiwu ba saboda ina buƙatar in shana yana ji yana gani ya haƙura saboda gudun ɓacin raina na fara allura allura da ta zame min alaƙaƙai a rayuwata domin kuwa ko da na daina sai da na shekara goma ban samu ciki ba kuma ɗan na guda ɗaya tilo ya game da lalura yau ƙalau gobe ba lafiya a haka dai har Allah ya amshi rayuwarsa nan fa mijina ya ce sai ya ƙara aure saboda yana da buƙatar haihuwa ya samu goyon bayan mahaifiyarsa ina ji ina gani aka auro min ƙanƙanuwar yarinya yanzu dai 'ya'yanta uku maza lafiyayyu ni kuwa ina ta jira duk inda ake neman maganin haihuwa babu inda ban je ba amma shiru don haka nake kallon wannan a matsayin gangancin da na tafka wa kaina da kaina kuma nake ba mata masu fulanin shawara su bi a sannu masu sauraro za ku iya turo da taku wasikar a kan lambar waya sifili tara sifili biyar shida shida hudu hudu shida takwas sifili. To an gaida zinira da kuma fatan gani ga wani an ce ya ishi wani tsoron Allah. duka duka kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum rashin jagorancin Nasiru Salisu Zango sai kuma dukkanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma Zinnira Garba Baban Ladi da Farha Nafi Abdullahi Bashir Sharfadi sai kuma Yakubu Musa Kanwa Abdulrahman Hamis na Madina shine dai ya sarrafa na'ura da sadar da ku ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake ta mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh